أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك أمواء مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لو كده أزمي ناشدة أتشين جيرا أزمي وترمضانا نوانا شكرا تدبو دير إليه تود أربعين دا أكو bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yau aya ta hamsin da ɗaya aya ta hamsin da ɗaya ita ce za ta zama farkon darasin mu insha Allah Allah rahma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يكفهم أنا أنزلنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في a aya da ta gabaci wannan kafirai suna gaya wa manzo sallallahu alaihi wa'alihi wa sallama suna cewa laula unzila alaihi Ayatu, min rabbih dan menene ba a saukar masa da ayoyi daga wajen ubangijinsa ba shine Allah ta'ala yake cewa innamal ayatu indallah ayoyi ba manzon Allah ne yake saukar da su ba ayoyi suna wajen Allah in ya ga dama ya saukar da su yanzu in ya ga dama sai lokacin da ya so wa inna ma ana nadhirun mubin ni kawai mai gargaɗi ne a bayyane tunan sai Allah ta'ala ya ba su amsa awalam ya wai yanzu bai ishe su ba su yi ilimi su san gaskiyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da gaskiyar abinda manzon Allah ya zo da shi anna anzalna alaikar kitaba yutula alaihim wannan alkur'ani da muka saukar da shi zuwa gare ka bai ishe su su gane gaskiyar manzon Allah su kuma gane gaskiyar abin da ya zo musu da shi ba ƙur'ani bai ishe su aya ba wannan kun magana ce mai girman gaske kuma a takaice Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta ya ambace ta akwai dalilai masu yawa na farko wannan alkur'ani ya ƙalubalance su ku zo da ko da sura mafi ƙarancin sura ƙaramar sura ma'ana sura mai ayoyi ‘yan kaɗan kamar ina tsayina kalkautar ku je ku ƙero magana da larabci ta kai balagar da ina tsayina kalkautar suke da ita ta kai fasaharta ta kai bayaninta kun kasa kuma gashi banzan Allah ya ƙalubalance ku ta ma'atil insu ko wal jinnu ala an ya'tu mithli hadha alqur'ani la ya'tuna misali walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira aljannu da mutane gaba ɗaya in za su haɗu suna ƙoƙarin su kawo kwacin wannan alqur'ani ba za su iya bai Allah wannan ma kun ga wata aya ce ta musamman sannan ga gashi a bayyane ana karanta shi a buɗe jaharan alaniyatan ana karanta shi a kansu ba a boye ake yi ba kuma bayan manzan Allah ya karanta alkur'anin ya ce huwa min indillah wannan maganar Allah ce daga Allah take alkur'ani manzan Allah ya bayyana ta kuma a wannan lokacin da manzan Allah yake faɗin wannan babu wanda yake da ƙarancin masu taimaka masa a maka kamar manzo sallallahu alaihi wasallam kafarai gida-gida kowa yana da magoya bayansa kasura mukhalifuhu wa ada'uhu masu saba masa makiyansa suke da yawa na adadi amma bai boye ba bai gajiya ba ya ci gaba da ainihin tallata abin da Allah subhanahu ta'ala ya zo da shi a bainar jama'a a gabansu ya ainihin kira na binni ya kira na ƙauye yace ce haza kalamu rabbi wannan maganar ubangiji na ce nake gaya muku in akwai wanda zai iya ƙalubalanta ta ya zo gani amma aka rasa wannan alƙur'ani ya ɗauko labaran waɗanda suka gabata tun daga annabi nuhu annabi hudu da sauran annabawa labaran al'ummomin da suka gabata duk ya zo da su ya zo da labaran gaibu ya zo da labarai na ilimi wanda sai yanzu bayan shekara dubu aka ɗan fara gano waɗansu daga cikinsu sannan alkur'ani ya bambance ya haɗiye dukkanin littattafan da Allah ta'ala ya taɓa saukarwa muhaiminan alaihi kuma yana wa duk littafin da aka taɓa yana masa gyara sai nan ba haka yake ba nan ba haka yake ba da ba na daidai ba ya kawo na daidai din sannan kuma yana shiryar da mutane ta farki madaidaici wajen umarnin da yake bayarwa da wajen hannun da yake yi babu wani abu da za a ce alkur'ani ya yi umarnin a yi wani mai hankali saboda kai kaifin hankalinsa ya ce ka ina ma dai alkur'ani bai ba da wannan umarnin ba babu wani abin da alkur'ani zai hana yinsa wani mai hankalin masu hankali ya zo ya ce kai ina ma dai alkur'ani bai wannan hannun ba babu duk abin da alkur'ani ya hana za ka ga na abin ya dace a hana shi ya hana zina ya hana luwaɗi ya hana sata ya hana riba ya hana cin amana ya hana yi da mutane ya hana annamimanci ya hana zalunci abubuwan duk da alkur'ani ya hana wanne ne yanzu a cikin wani daga ina ma dai ba hana ba rashin hana wata fi amfani wanne ne sata ko zina ko luwaɗi ya ce a yi sallah ya ce a bi iyaye ya ce a ƙaunaci manzo ya ce a bauta wa Allah shi kaɗai ya ce abubuwa da ya ce a yi wanne ne za ka ce kai wannan da bin iyayen nan dama dai an hana shi ko ƙaunar manzo dama an hana ta ko gara ma dai a ce an hana sallah ko da za a daina azumi da ya fi babu wani abin da alkur'ani ya yi umarnin a yi ka ce kai ina ma dai wannan abin ba ya umarni a shi kai da kanka a matsayinka na ɗan adam kakan yi wani abu kai na damar ina ma ban yi ba ai daga nan ne aka ce an samo sunan damana ko eh wai mutane mutum ne ya ƙi noma sai da kaka sai ya gama da suka noma suna ta kawo don muna gida shi ne ce damana yi eh damana eh yi aka kada ake cewa yi damana Allahu alamu eh wai asalin kalmar damana damana yi noma Allahu alam a takaice ɗan adam zai yi ko a yi masa wanda ya masan yana dama ko shi da kansa ya ɓata wa kansa rai ya zo yana nadamar ina ma ya yi ko ina ma bai yi ba to babu inda zaka samu wannan a cikin mai girma sannan alqur'ani mai girma yana tafiya daidai da zamani babu wani abin da alkur'ani ya zo da shi wanda za ka zo wani zamani ka ce wannan ai an daina yayinsa wannan lokacinsa ya wuce babu ko wannan abin ya dace a makka bai dace a kano ba ko ya dace a kano bai dace a lagos ba ko ya dace a lagos bai dace a sokoto ba shi ya ta nasab wa ya ta sayar ma'azamani wal makani wannan alkur'ani bai ishe su a matsayin hujja ba awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim Allah ya ce inna fi dalika lalle a cikin wannan littafi na Allah subhanahu wataala alkur'ani da rahama wallahi akwai rahama wadda ba ta da iyaka sannan akwai zikira akwai wa'azi akwai gargadi akwai tunatarwa amma gawa liqaumin yu'minuna ko ga mutanen da suka zama mu'minai wanda ba mumini ba duk abin da alkur'ani yake faɗa baya shigarsa baya ganewa in ya gane ma baya iya aiki da shi saboda ba ra'ayinsa bane Allah ya kiyashe mu sai Allah ya ce كفى بالله بيني وبينكم شهيدا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الله يقول كغاية Allah ne yake ba manzo sallallahu alaihi wasallam umarni ya gaya wa waɗanda suke ja'in jarishi kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah Ubangiji ya isa ya zama shaida na ni da ku kuna rigima da mutane yankon ka kawo wanda zai maka shaida daga 'yan uwanka ko makautanka ko abokanka ko wasu mutane sai ka ce kai Allah ne ka. yanzu da Allah misali ana kuna rigima kai da wani kuka je kotu da shi kai ka ga ƙaransa ko shi kai ƙaranka? sai alƙaliyar ne muka kawo shaida akan da'awar da kake sai ka ce ni Allah ne shaida ta kaga ne ba wani ba wani shaida sama da Allah amma alƙali zai da kai idan alƙali ya ce ka kawo shaida ba yana nufin ka kawo Allah ka cewa shine Allah ne zai maka shaida ba to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna wannan irin ja'in ja mai zafi da kafirai kuma yace Allah ne Allah ne shaida tsakanina da ku kafa billahi shahidan baini wa bainakum kama billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa ya zama shaida tsakani na ni da ku akan wannan rigima da muke abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ne shaida Allah babu abin da zaka ce ya ce in ba shi ya ce ba kuma ya kasa gane cewa ba shi ya ce ba ka kala masa Allah masanin gaibu ne kuma maganan nan a kansa ne ake tattaunawa alu kitabi su faɗi nasu shirkai su faɗi nasu manzon Allah ya faɗi nasa ce to ni maganan nan na jingina wa Allah na ce shi ya faɗa umarnin nan na jingina wa Allah na ce Allah ne ya bada wannan umarni kuma na ce shi ne shaida ta yaya shaidar Allah za ta kasance ga manzon Allah Allah bai kyale wanda ya masa ƙarya Allah bai ƙyala wanda ya kirkiri magana kuma ya jingina masa ya faɗa fi alkurari ya ce walauta ƙawwala alaina ba'azal a ƙawil la'akar na minhu sun malakaɗa na minhul wace sun mame famamin kummin anhu hajji in ya kuskura ta ƙawwala alaina ya ƙirƙiri magana ya ce mu muka ce alhali ba mu muka ce ba la akhadna min bil wati da ku za mu kama shi kamu wato na hakika ma'ana da mun kama shi kamun da ba zai iya kubucewa ba la akhadna min bil yamin da mun kama shi da dama thumma laqata'na minhu al watin da mun datse masa jijiyar wuyarsa fama minkum min ahadin an zina, kuma a cikin kuma mai iya kare shi ba wanda ya sai kare shi to sai aka manzan Allah ya faɗi magana ya jingina wa Allah Allah bai yanke masa jijiyar wuya ba Allah bai kama shi ba kuma yake duk wanda ya masa ƙarya ga abin da zai masa ashe manzan Allah bai wa Allah ƙarya ba bai taɓa yin ƙarya ba tun da yake balle ya fara da kan Allah subhanahu wataala ƴan adam ƴan uwansa bai taɓa yi masa ƙarya ba yaya zai bar wa mutane ƙarya kuma a ce yayi wa Allah kaga wannan ba zai mayu ba wal kafa da shahidan bayna ku da haka nan idan manzon Allah ya ce Allah ne shaida ta ya za mu gane Allah ya masa shaida gashi yana jingina masa magana kuma yana taimakonsa yana kare shi yana ƙara ɗaukaka shi yana ƙara ƙaunarsa yana ƙara sama masa mabiya yana ba shi rinjaye akan masu rigima da shi wannan shaida ce ko ba shaida ba Babba shaida daga Allah subhanahu wataala kafa billahi bayni wa bainakum shaida ya alamu ma fi samawati wal ardi to shi Allah ba wai ni abin da na faɗa ba abin da yake cikin sammai da abin da yake kaisa duka Allah ya sani abin da na faɗa in ba gaskiya bane ya sani abin da na jingina masa cewa ya ce in ba shi ya faɗa ba ya sani yaya zan dinga faɗa masa magana da ba shi faɗa kuma ya ta taimako na kuma ya kyale ni an gane wallazi na amanu bil batili amma waɗanda suka yi imani da ƙarya kasan wani kawai shi abin da ya yi shi ƙarya ya yadda da ƙarya ya yadda da yaudara ya yadda da munafinci ya yadda da duk wani ɓanna kabar amanu bil batili wa huwa ma ya'buduhu min dunillah mala ya fasara yi da cewa albadil anan abin da suke bauta wanda ba Allah ba ba shi kadai bane badil wanda ya da ƙarya ma ya da badil wanda ya da tsafi ya da batil ya da kaza ko ba ka bane yanzu kun ga ahlus sunna lokacin da suka fito aka fito da wannan da'awa a koma ga alqur'ani a koma ga da sunna ba yana nufin ahlus sunna sun zama mala'iku ba ta yin laifi ba haka bane amma akalla sun yaki laifin da Allah ya fi fushi da shi shine shirka akalla sun yaki shirka kuma da wuya ka samu cikakken ahlus sunna yana shirka Allah ya kare mu to a wannan lokaci sun yi fada da bokaye sun yi fada da 'yan duba sun yi fada da gobe da nisa ba wani malami da ya kware da tsibbu da tsafi da ainihin surkulle wanda ahalus suna ba su yi fada da shi ba amma ga sunan cikin taimakon Allah babu abin da yake samun su Allah ne yake kare su ashe da suka ce tsibbin nan karya ne abin nan bokanci ƙarya ne duba ƙarya ce laya karya ce da irin waɗannan abubuwan waɗanda suka yi imani da waɗannan abubuwan ai akwai wanda ake musu kirari cewa gobe da nisa in suka ga dama wai ba za ka kai gobe to ya aka yi ga mun kai shekara arba'in da wani abu ana wannan gugul mai ai in ka ga in ka ga ka mutu wallahi kwananka ne ya ƙare sababin da ya kashe ka shi aka rubuta wato ita kaddara tana da tana da hawa matakai guda hudu kaddara tana da matakai guda hudu maratibul qadari arba'atu almartabatul ula alilmu duk abin da kaga ya faru a duniya to Allah yana sane da wannan abin zai faru duk abin da Allah bai san zai faru ba zai faru ba saboda babu shi kuma zai faru ba abu na biyu almashi'atu wal iradatu irada bayan Allah ta'ala ya san da abin to kuma sai ya yi nufin faruwarsa shi zake ke ma hum bi zarri na bihi min ahadin illa bi izinillah in Allah bai ga dama ba mai ba wanda zai cutar da kai shi sa ake son ka rike Allah ka kankame masa ka nemi ya kare ka wani dan zuba in yana son ya cutar da kai ba zai iya ba abu na uku alkhalku duk abin da kaga ya faru Allah ya riga ya halice shi halittar Allah ne Allah shi ya halice annaba shi ya halice shedanu shi ya halice waliyai shi ya halice fajirai shi ya halice komai maganar da kake yi wallahu khalaqakum wa ma ta'amalu da ku da abin da kuke aikata duk halittar Allah ne abu na hudu alkitabatu ma saba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa me illa fi kitabin min qabli an aha. Allahu khaliqu kulli shai. wa ma sha'una? illa an yasha Allah wallahu bi kulli shay'in alim waɗannan abubuwan idan ba su haɗu ba abin da ya same ka sai Allah yana da ilimin wannan abu lalle kaza zai faru kuma ya rubuta alawul mahfuzu kuma ya ya so abin ya faru kuma ya halitta abin da zai faru to waɗannan su ne maratibul qadar guda guda guda guda hudu abin da shi yasa Allah ta'ala ke ce bala takhshawun nasa wakhshawni karka ji tsoron mutane ka ji tsoro na kankamewa Allah yi masa abin da yake so a yi masa bari abin da ya hana shi kuma da ya neman ka da shari ya je yi inda ya kama kalkalewa Allah wallahi ba da zai da kai in kuma ka ga wani abu ya same ka to an rubuta shi shi mai zai bata maka ne me zai tsorata ka kuma eh ba wani dalilin da zai sa ka ji tsoron wani domin inda tsoron ne kun san ba kuma ta ba na taba tube rigata a wajen a wajen tafsirin dare da nan gwagwarwa wai aka ce wai da layu muke zuwa maganin yan tsubu da ce mu ne muke sa layu na tube riga ta na ci a duba to layin me manzan Allah ta yi man allaka shay'an wukila ilaihi duk wanda ya makala wani abu ka makala wani goro ko ka makala wata laya ko ka makala wani kambu sai Allah ya cire ka daga jikin a to kadararsa sai ya makalkala ka da abin da ka makala din nan kuma ka lura idan kana sa laya musamman laya da kake gani in tana tare da kai ba za a iya maka wani abu ba ran nan sai da ka fita aka yi nisa da gida sai ka tana baka dauko ta ba me zai faru sai ga mutum ya dawo gida a guje saboda yanzu komai na iya samun sun ya manta bai dauko layarsa ba laya ba wani abu ce ka gane ba abin da za ta yi maka ka dogara ga Allah kullum ka nemi shiri da Allah ka in ka masa laifi ka tuba ya yafe maka ka rika neman abin da zai sa yadda da kai ya kare ka wallahi ba abin da zai same ka Allah ya kare mu gaba daya wallazina amanu bil batili wa kafaru billah suka yi imani da kafirce suka suka kafirce wa Allah sun dauko mai tun? wallahi ba su dauko ba Allah ya ce ulaika humul khasiruna Waɗanta nan ka su ne cikakkun taɓaɓɓu kamar Allah ka kama wani shi zaman zan Allah ke cewa duk mutumin da ya nemi ya faranta ma wani rai kuma ya ɓata ma Allah to zai asara guda biyu zai rasa goyon bayan wannan da ka bar Allah saboda shi kuma zai rasa goyon bayan Allah kuma Allah zai sa kowa ya ƙi kowa ya ji baya son saboda mai ka yi ƙoƙarin ka faranta ma wani da wani abin da in yi Allah zai fushi da kai sai tun tunda zan samu farin cikin wani bari in je yi karka karka karka haka wallazina kafaru bil badili wa amanu bil badili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun ai fi sabaqatihim sun tabe haisu ishtaraw al kufra bil imani saboda sun dauki imani imani suka dauka suka kai suka ce a babu kafirci da inda kaga ba ta shiga to da wannan abin da ba ta shiga shi da shi ainihin aka yi cinikin in aka ce ishtaraitul kalama bin naira ina ne ba ta shiga eh ishtaraitul kitaba bin nairati ina ba ta shiga naira ko to me ka bayar kenan aka baka lissafi naira ishtaral kufra bil imani me ya bayar aka bashi kafirci to ka gani wannan ba karamin asara ba ce ka dauki imani madarar imani ka dauki yardar Allah ka je ka sayo kushin Allah da ita wal iyaz billahi sai Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil 'adab wa law ila ajalin Allah ya ce wa yasta ajilu na bil azab suna gaggauto maka da maganar azaba na bima ta'iduna in kunta minas Sadiqina. kawo mana azaba da kake alƙawarin za su sami in ba mu imani da kai ba in kana cikin masu gaskiya ai idan yana da gaskiya akan abin da yake kiran ku sai ku ce amanna li annaka sadiqun mun yi imani saboda kana da gaskiya amma ka ce in mai gaskiya ne ya kawo azabar to in an kawo azaba me zaka wata riba zaka ci azabar fa in ta zo ta kanka za ta fara wa na bil azabi suna gaggauto da kai ka kawo musu azaba Allah subhanahu wata'ala ya ce walaula ajalun musamman in ba dan Allah ya yankewa azabar lokacin da za ta zo ba ya riga ya sa rana ya sanya lokaci ya sanya guri to Allah ba a gaggauta shi ba za ka zabara da shi ba kenan yayi abin da ba a lokacin yayi ne zai yi ba shi za ka kafir yana ta kafircinsa yana ta kafircinsa inda ba don imani ba zai ce ba ba a gan shi ba ko ba a jin shi ba ya ci zalunci kamar yadda abin yake faruwa yanzu a duniyar mu yau amma sai ga Allah ya kyale shi yana yin abin da ya ga dama yana galatsi ya zo ya rugurguza masallatai ya kashe masu sallah kuma Allah ya kyale shi Allah ya ce wa laula ajalun musamman Yan ba don ajali na musamman da Allah ya ambata ba cewa azabar zai kawo ta amma sai rana kaza ga watan kaza a shekara kaza laja'ahum azabu, da azabar ta zo musu da azabar ta zo amma Allah ya ce, wala ya'tiyannahum baghtatan wallahi azabar za ta zo musu kwatsam Azabar za ta zo kwatsam wahum la yashuruna ba ta ji a jikinsu cewa ga tanan ta kusan zuwa ka san din musibar za ta faɗo maka kwatsam ta fi ta fi ta fi ta da hankali amma idan ya zamana ka yi noma a gona ka noma masara ko ka noma shinkafa ko ka noma dawa ko ka noma gero ko ba ko mai ka noma sai ya zamana a wannan shekarar Allah ya jarrabi bayansa da ƙarancin ruwan sama an samu karancin ruwa shuka ba ta samu jikayen da take so ba sai ya zama da kaka ta yi ba samu amfanin gona yadda ka salan za ka samu ba an maka kwatsam ba a yi maka kwatsam ba alamu sun gwada dama ba za a samu amfanin gona yadda ake tsammanin za a samu ba amma idan da a ce ka noma Allah ya ba da ruwa an yi noma an sa taki an sa magunguna an yi komai shuka ta yar yar yar yar yar kuma ta fito ta yi kwaya ta nuna dab da za a binnan sai Allah ya kawo ambaliyar ruwa ta share gonar gaba ɗaya ko Allah ya kawo gobara wal iyaz billahi ta kone gonar gaba ɗaya wannan kwatsam ne ko ba kwatsam bane kwatsam ne to wannan ya fara dadi shi za Allah ta'ala yake cewa wala ya'ti yanahum baghatatan wallahi azaba za ta zo musu kwatsam ba su shirya ba ko la yashuruna alhali ba ba sa ji a cikin cewa azaba ta taho shi yasa nake ce muku irin waɗannan masifu da Allah yake jarabu mu da su wanda muke fama da su yanzu a Najeriya idan da za mu yi hankali wallahi Allah san mu yake kaunar mu yake yi shi sa yake wannan yake jarabu mu saboda laifuffukan da muke yi sai ya jarabe mu da tsadar abubuwa ya jarabe mu da rashin tsaro ya jarabe mu da zalincin shugabanni ya jarabe mu da ƙin junanmu ya jarabe mu da abubuwan da muke ganin suna faruwa a kanmu wannan jarabawar mai Allah yake nufi so yake mu dawo gare shi zaharar fasadu bilbari walbari bima kasabat aydin nas saboda me li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'una la'allahum yarji'una dan ku dawo shi Allah so yake mu dawo Allah ta'ala inda yana son inda baya son mu sai mai sai masa laifi sai ta bugo mana da alkhairi. mai ta laifi ya ta ba mu kuɗi mai ta laifi ya ba mu lafiya mai ta laifi ya ba mu kwanciyar hankali muna ta laifi yana ni'ima ga ta nan kafin wannan ta gama zama wata ta zo wata ta zo wata ta zo da baya son mu haka zai mana isra'ili ai na sha karanta mana ayar Allah da ke cewa falamma nasu ma zukiru bihi fatahana alaihim abwaaba kulli shay' yayin da suka yi fatale da wa'azin da ake musu sai muka buɗe musu ƙofofin komai ƙofofin arziki ƙofofin ƙarfin soja ƙofofin technology ƙofofin tattalin arziki ƙofofin ƙarfin siyasa a duniya da sauransu da sauransu kuma gashi suna daure wa ƙarya gindi suna daure ma ƴan luwaɗi gindi suna daure ma riba gindi suna daure ma ba su kangare wa Allah gindi amma yana ƙara musu lafiya yana ƙara musu ƙarfin soja yana ƙara musu ƙarfin faɗa aji Allah ya ce hatta idza fari'u bima utu akhadnahum baghtata sai su suna dagawa da abin da aka ba su na wannan ƙarfin ƙarfin soja ƙarfin tattalin arziki ƙarfin kiwon lafiya da makamantansu Allah ce zama kama su kwatsam fa idza hum mublisuna Allah ya kiyaye mu ne Allah ta'ala ya ce laula ajalu musamman lada'ahum al'azab la yati annahum magdatan wa la yashkuruna azaba za ta zo amma kuma ba tare da sun ji a jikin su cewa tana zuwa ba yanzu ku kalli quraishawa ana ta musu wa'azi sun kiji ana ta musu gargadi sun kiji suna azabtar da mu'minai suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya tattaro su gaba daya ga Abu Jahil ya zo ga umayya bin khalaf ya zo ga asi dan wa'ilu ya zo duk wani gumagumai filogan kafirci na maka diga su sun bayyana a badar aka zo aka yi masa wani irin kwat daya su suka zo da makabai su suka zo da abinci su suka zo da abin hawa su suka yi shirin yaƙi tun daga gida musulmi ba su fita da niyyar yaƙi ba ba su da yawa ba su da abinci ba su da abin hawa ba su da makamai amma sai gashi abu jahil abu jahil wanda yake azamtar da abdullahi dan mas'ud wanda yake amsar da wannan bawan Allah wai sai ga abdullahi dan mas'ud akan ruwan cikin abu jahil abu jahil lokacin na yana ta kansa ya bude ido ya ce kai me kiwon dabbobin maka ka ku hau abin hawa mai wuyar hawa yau da wuyar hawa <laughs> gashi a kai abu ya sa wuka ya girbe kansa umayya ibn kalab babu eh duk manya-manyan utuba utubatu shari duka sun tafi manya-manyan wanda ake ji da su ko mulki ko kudi a maka gasanin babu kuma aka kamo saba'in aka ɗauro musu igiya kaman awakai aka tawo da su garin madina kaman awakai wannan ya zo musu bagatar ko bai zo musu ba ya zo musu bagatar eh na'am يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الله يستعجلونك بالعذاب suna gaggauta maka magana zuwan azaba Allah ya ce wa inna jahannama la muhidatun bil kafirina jahannama a sanar da su jahannama tana kewaye da su jahannama ta kewaye su ba za su iya tsira ba ma'ana Allah ya riga ya yi su ‘yan jahannama ne duk wa'azin da za su yi ba za a yi masu ba su yi imani ba za mu ga irin waɗannan ayoyi da yawa cikin Alƙur'ani wato kafirai suna cewa a kawo azaba a kawo azaba za mu gani a cikin wato abin nan a ƙarshen ƙarshenta Allah Allah subhanahu wataala yana cewa wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi ba wato awalam ta'tihim bayyinatu ma fi ma fi sufi alula suna cewa kawo aya to aya labarin hujjojin da Allah ya zuba a cikin sufi alula ba zo musu labarin zai zo musu ba to nan Allah subhanahu wataala yana cewa awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhim to nan kuma yana cewa awalam tasim bayyinatu ma fi sabil ula sannan yana cewa ah, ah, Allah subhanahu wataala yana cewa ma indi ma tasajilu nabiyyi kafare suna cewa a kawo azaba a kawo azaba a kawo azaba manzon Allah yana cewa abinda kuke gaggauta zuwansa ba a wuri na yake ba ba guri na yake ba a wata ayar Allah subhanahu wataala yana gaya musu cewa law anna indi ma tasta'dilu bihi la qudiya al-amru baini wa bainakum da a waje na abinda kuke gaggauta zuwan sa yake da ya tuna an gama manzon Allah yana son ya nuna duniya Allah ya fi shi hakuri hakurin Allah ya shallake na kowa da aya law anna indi ma tasta'dilu bihi la qudiya al-amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bi zalimina to waɗannan ayoyi yan uwa suna nan birjik a cikin alkur'ani mai girma inda kafirai suke kokarin wato sai lalle a kawo musu azaba Allah ce wa inna jahannama la muhidatun bil kafirina ay laysa lahum anha masrafun ba su da gurin guduwa daga jahannama kada a hada bihim min kulli janib jahannama ta kewaye su gabar da yamma kudu da arewa saboda kasa kama a hada bihim zunubuhum wa sayi'atuhum wa kufruhum kamar yadda kafircin su ya kewaye da su kamar yadda munanan ayyukan su suka kewaye da su kamar yadda zunuban su suka kewaye su haka da jahannama ta kewaye su wa zalika al'azabu huwa al'azabu shadid to a ce kana cikin irin wannan hali wannan ita ce azaba mai tsanani Allah ya kiyaye mu na'am يوم يغشاهم العذاب من Allah ya ce yau mai ya gasha humul azabu ranar da azabar za ta lullube su ta yi musu bargo min fauƙihim daga birbishinsu wa min ta ci arzulihim daga ƙarƙashinsu ƙasa azaba sama azaba wa ya ƙolu zoko Allah ta'ala ya ce ku ɗanɗani ma kuntum ta'maluna abin da kuka kuna aikatawa fa inna amalakum in qalabat alaikum azaban wannan azaba da kuka ta wuta ta sama wuta ta ƙasa ta kewaye ba wani abu ne ba aikinku ne Allah ya juya shi ya zama azabar wuta ta bullo muku ta sama ta bullo muku ta ƙasa wa shamalakum al'azab kama shamalakum al-kufr wal-dhunub wato azaba ta lullube ku kamar yadda zunubai da kafirci suka lullube ku ba ku san komai in ba aikin kafirci ba Allah ya kiyaye mu na'am ya ibadi allazina Allah ta'ala ce ya ibadi ya ku bayina allazi na amanu waɗanda kuka yi imani Allahu akbar in ka ji Allah ta'ala ya ce maka bawa na to ƙarshen girmamawa ke ƙarshen girmamawa ke nan shi za ku ji Allah yana ce da manzan Allah bawa na amma a guri mafi daraja alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an duk inda zaka ji Allah ya ta'ala ya ce da manzan Allah bawon mu to za ga wani guri ne na girmamawa wani guri ne na kambamawa saboda ita bauta ita ce karshen kaskantar da kai ga wanda kake bautawa wani mawaki na larabawa yana ce da yana cewa yana gaya mutane akan budurwarsa da yake so ya ce la da da'uni illa biya abdaha fa innahu ashrafu asma'i la ta da'uni illa biya abdaha fa innahu ashrafu asma'i wa in zaka kira shi in dai kana son ka girmama shi ka faɗa masa sunansa wanda ya fi so ka ce ya bawan wance ya sunan ka ka ce masa ya bawan indo eh. to wai ka gama girmama shi ya ce fa innahu ashrafu asma'i wannan shi ne suna na wanda ya fi ɗaukaka ka ce min bawanta saboda tsananin ƙaunar da yake mata wato in Allah ya ce maka bawa to ka gode wa Allah وذكر عبدنا أيوب وذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأمثال waɗannan sun suka tantance Allah ya ce musu na. ya ibadiyar lazina amanu ya ko bayena waɗanda kuka yi imani inna arzi wasi'a ƙasa Ƙasata mai yalwa ce abinda Allah bai yarda ba ka zauna a gurin da baka iya bauta masa ko gidan babanka ne aka hana ka yin tauhidi aka hana ka bin sunna aka hana ka tsaye da musulunci to ta fuka bar gidan a kabar cikin babanka in dai a gidanku ba za a bari ka yi tauhidi ba to ba za ka zo Allah da kana shirka ba ya to me yasa kai shirka wallahi ubangiji a gidanmu ne ba su yadda in yi tauhidi ba Allah ba zai karɓi wannan uzurin ba ballantana a unguwarku ballantana a garinku ballantana a ku, Allah ta'ala bai ce ba a bauta sai a Kano ba Allah bai ce ba a bauta sai a Nijar ba Allah bai ce ba a bauta sai a Makka ba inna ardi wasi'a ƙasa ta mai yalwa ce in ka kasa bauta Allah yadda ya kamata a Kano je ka wani gurin in ka je nan ma za a tsangwame ka bar gurin ka je wani guri shi Allah abu ɗaya ya darshi dole ka bauta masa daidai Ba ya karɓar uzuri ba zai karɓi ka ba in na arzi fa'i yaya ba abu dole ni kadai za ku bauta kar ku haɗa da kowa eh kar ku haɗa da kowa ni kadai za ku bautawa Allah ya gane da mu wa akada anna ardahu wasi'a wa amarahum an ya'budu wa da hudu na ghairi ghairihi ya umarce su bauta masa shi kadai ba tare da wurinsa ba kama dalla alai taqdimul mafuul alladhi huwa iyaya wa iyaya fa abudun da ce fa abuduni ba sai ce iyaya ni kadai ku bauta ne aka fara kaddamar da mafuulun bihi an gane ko to wannan duka yana yana nuna mana irin yadda Allah subhanahu wataala yake san abota masa ko baya sassauci ba compromising akan magana bauta Allah daidai ah, idan ka zo gari ka kasa bautar Allah yadda ya kamata Allah ya ce innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusih qalu fima kuntum qalu kunna musrafina fil ard qalu awalam takun ko alam takun ardullahi wasi'atan wa tuhajiru fiha mutane ne raunana ba su da ƙarfi an fi ƙarfinsu a unguwarsu ko a garinsu ba su da yawa ba su da wadata ba su da mulki ba su da mukamai ana takura musu an hana su su yi bautar Allah yadda ya kamata a bauta wa Allah sai suka zauna suka bi shanun sarki suka narke suke yin abin da ake yi a gurin don zauna lafiya wallahi baka samu zaman lafiya ba sun je lahira Allah ya sa mala'iku sun karɓi ransu sun zo lahira zalimi an fusayin suna masu zalimtar kansu da saban Allah Allah ya ce fi makuntum a cikin mai kuka sance da zauna kuna saban Allah tsalu suka ce kunna musu za a fi rafin arzi ubangiji ai mu muna da rauni ne muna da na ne mu a bayan ƙasa ba mu da kudi ba mu da mukami ba mu da mulki ba mu da 'yan'uwa, uwa ba mu da yawa Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'atan mala'iku ce kasar Allah ba ta kasance mai yalwa ba dan menene ba ku yi hijira zuwa wani gurin ba ah, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi ka daraja ya fi duk duniya daraja ya fi mala'iku Allah gaba ɗin gidansu daraja ya fi halittar Allah gaba ɗaya daraja Allah yake ƙaunarsa fiye da kowa yake girmama shi fiye da kowa amma kuma da ya ga za a takura masa abin yana ƙara tsanani a makka waɗanda suke ɗan bashi kariya kakansa abdulmuttalibi da babbansa abu ɗalibi da matarsa khadija suna ɗan tausasa masa idan abubuwa sun masa yawa to abu ɗalibin ya rasu abdulmuttalibi ɗin ya rasu khadija din mata rasu ba a raga masa kuma yana ji yana kallo a gaban gidansa ana azabtar da sahabbansa ba zai tsawa a tsawatu ba ba zai hana a hannu ba me yayi manzo Allah ya hijira ya bar maka da ya waiwai zai ban kwana da maka ya kalli maka ya fashe da kuka yace ke garin da nafi kauna a duk duniya ba dan an matsa min in fita ba zan fita ba ba na san kowane gari kamar ki. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kore yake a wannan makadin yafi kowa asali yafi kowa gidan daraja amma haka yana kuka ya ban makka ya tawo madina ya kuma san abin da zai fuskanta a madina akwai yahudawa a madina akwai munafukai a madina amma haka ya taho saboda umarnin Allah yake ne ya dawo madina sahabbai ba saba da madina ba suka dinga wata irin rashin lafiya irin rashin lafiya da muke ciwo canjin ruwa ƙuraje suka dinga fito musu zazzabi kullum ba a ƙaƙautawa rashin lafiyar wannan gida ba lafiya wannan gida ba lafiya shi yasa mutanen madina ansaru wallahi dole ka jinjina musu aka zo aka yi wata da watanni mace tana zaune daga ita sai mijinta sai 'ya'yanta sai baƙi su zo a saukan masa da baƙi guda uku guda hudu guda biyar a gidanta kowa da matarsa da 'ya'yansa su yi tarayya da ita a ban ɗakinta su yi tarayya da ita a tsakar gidanta su yi tarayya da ita a kicin ɗinta aka yi wata da watanni amma ko gida ɗaya hadisai ko sira ba da taban sira ba su mana gida ɗaya da aka samu wata gidan ta ƙosa ba ba a samu an yi fada kuma kai ka san yaro bakon yaro ba ruwansa da cewa shi ba koli a ran da ya zo ma zai iya samun dan masu gidan ya maki ko ba ka yaro yake ba ko ya cije shi ko ya masa rauni duk wannan abubuwan ya faru amma a matan madina da aka saukar da baki a gurinsu kusan wata shida ba wanda aka samu guda ɗaya ta yi laki. haka suka zauna suka nuna musu kauna wa yi ala anfusihim walau kana bihim khasasa yan uwa musulmi wannan daraja da kuke jin Allah yana ta yana ta koda su yana ta koda su ba a banza ba sun yi abin da suka cancanci Allah ya musu abin da yake musu Allah ya samu mu ta barkin su ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya abuduni ko ina ku je dai abin da ake bukata ku bauta wa Allah shi kadai kar ku bauta wa kowa kuma Allah ba zai karbi uzurin ka kai mai kai kai rago ne baka da magoya baya baka da kudi baka da mulki baka da kaza baka da kaza shi yasa ka zauna kake kai ma ka bi shanun sarki ake sabo tare da kai wai ka bi irin abin da ake cewa in kaje gari ka tada kowa da jela kai ma sai ka ciri abin nan igiya ka dan daura ba ruwan Allah da ka bi shanun sarki Allah ya kiyaye mu na'am Na'am. Allah ya ce, Kullu nafsin za'igatul maut. Idan tsoron mutuwa ne ya sa ba ka son kamar inda kake, ka nace a gurin kana saɓon Allah, ka nace a gurin kana shirka, ka nace a gurin ka taimaka wa al'ada ta danne sunna. An ce, Kaba gurin kaki, wai kana tsoron ka kaba gurin ka mutu. saboda ainihin inda za ka koma baka san inda za ka koma ba za ka samu abinci za ka samu aiki za ka samu kaza kada yunwa ta kashe ka to ai Allah ta'ala ya ce ba wanda zai rayu su ma waɗanda ka bari din za su mutu kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ta dada da mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un kuma gaba ɗayan ku waje na za ku dawo shi Allah ta'ala shi baya gaggawa eh ba kaman dan sanda bane ɗan sanda an maka ka masa laifi me zai maka sai ya kama ka in ya kama ka ya kai ka kurkuku in ya kai ka kurkuku sai ya kulle sai ajiye sai baka mukullin sai ya rike mukullin ya kai shi inda hannunka ba zai iya kaiwa ba shi wannan ne zaman shi ne garantansa cewa kana nan duk da haka nan daga lokaci zuwa lokaci da rika zuwa ya duba ya kuka sulale an gane Allah subhanahu wata'ala ba haka bane kana sabawa Allah yanda kaga dama kayi fitsara ka yadda kake so sai ya kyale ka adadin da ya ɗeba maka na shekaru ba zai ba zai kare su ba zai kyale ka gama shekarunka ilayya al-masir ainihin da zaka dawo ƙarshe ko zaka zo gaban Allah din dan sanda an ka bude kana iya tsira tsira ba zai ganka ba da ka bude ka tafi wani garin ko ka bude ka tafi wata kasar kai kana ma iya komawa ta unguwar ma ya neme ka ya rasa Allah ba inda zai neme ka ya rasa sai dai in bai so ya kamo ka ba da haka Allah ta'ala ce kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'una sannan gaba ɗayan ku zuwa gare mu za ku koma Allah ubangiji ya sa mun koma ga Allah mai farin ciki ko koma zuwa gare shi na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لهم من الجنة غرفا تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الله تعالى يقول والذين آمنوا da waɗannan da suka yi imani Allah ka ba mu imani mai kwanan warin ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah ka yi imani da ranar lahira ka yi imani da littattafan Allah ka yi imani da ƙaddara ka yi imani da mala'ikun Allah abinda Allah yake so a yi imani da shi ka yi imani da shi yanda ya kamata a yi imani da shi wa amilu salihat kuma suka yi ayyuka nagari nagartattun ayyuka shi kuma aiki ba a ce masa salih sai ya haɗa sharuɗa guda uku ba a ce wannan aikin aiki ne na gari sai ya cika sharuɗa guda uku sharaɗi na farko mai aikin ya zama mumini ne ba kafiri ba ne sharaɗi na biyu Allah ya shar'anta wannan aikin shari'a ne bin yin wannan aikin ma'ana Allah ya yi umarnin a yi wannan aikin sharaɗi na sorry wato ka yi wannan abin don Allah shi na shari'i na biyu ka yi ikhlasi kaman karatun nan da muke kaman sauraron nan da kuke kaman azumin nan da muke kaman sallah da muke Allah ya ga cewar ka yi ta bisa ikhlasi ka yi ta cikin ikhlasi shi ne shari'i na biyu shari'i na uku ka kwaikwayi manzon Allah wato ma'ana ka bari manzon Allah ya koya maka yadda za a yi waɗannan abubuwa in kai gaban kanka to ka sai dai ka biya kanka ba dai Allah ya biya ka ba manzon Allah duk da darajarsa da matsayinsa da kimarsa da mukamansa a wajen Allah zaunawa ya jira sai da mala'ika Jibril ya zo irin masa ya ake yin sallah yaushe ne lokacin sallah yaya ake yin karatun alkur'ani Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma karka motsa bakinka ba a yadda maka motsa harshenka ba a lokacin da mala'ika jibril yake bari sai ya gama ya koya maka yadda ake lafazi ake fita karatun alqur'ani annabi ya zauna a koya masa kai dan ka iya larabci kai ka dauki alqur'ani kawai ka ce za ka karanta ka je kana sallah duk da matsayin da sallar nan take da shi amma ka shiga je a koya maka akwai ko wanda har yanzu shi bai taɓa ɗaukar littafin harami ya taba aji ya koyo masa sallah ba in ba za ka ɗauki harami ba ɗauki bulugul marami ɗauki wani littafi da yake koyar da sallah ka ji a koya maka sallah ba abin aibi ba ne abin aibi shi ne ka zo wa Allah kana tsammanin ka yi sallah ashe ba ka yi sallah ba manzo Allah yana cewa sallu kama ra'aytumuni muni to kai kaga manzon Allah yana sallar ne sai ka zo gurin waɗanda suka karanta yaya manzon Allah ya sallar su koya maka ba aibi bane ba abun kunya bane ita sallah ba wai wannan dukawa da dagowar da sujada da waye ba wannan zahirin ba ba shine sallar ba me ya sharadin wannan me ya hukuncin wannan din tsayawar me ya hukuncin ta ruku'in me ya hukuncin sa karatun fatiha mai hukuncinsa karatun sura mai hukuncinsa zaman tahiya mai hukuncinsa sauransu kai kokari ka sani Allah ya gane da mu Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi annahum to lanubawwi annahum min jannati to ina ganin an nuna mana lokaci kuma dama akwai tambayoyi da muka ce abin bashin amsa su yau na aka za mu takaita gobe za mu sake kawowa kan wannan aya din wani bawan Allah da ba da alaƙi sunan da ba da dubu biyar. Wannan kuma abin da aka kira Na'am. To a jiya wajen neman taimakon marayu an samu naira dubu takwas da ɗari tara da biyar. Naira dubu takwas da ɗari tara da biyar. Sannan akwai wani Alhaji Usman Mu'azu shi kuma ya ba da kuɗi naira dubu biyar ya ce shi ma a tallafa marayu. Allah ya saka masa alkhairi. Na'am. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. رحمة الله على القراءة ماذا لا فيها. malam tambaya yake akan wata baiwa Allah ce kake neman taimako na sanda ake da kokari a kan mijin aure hmm. idan ya fito za a yi aure kuma za a yi kuma wani shi za a yi a mutum ya abin ya ya ya shi ne son malam da aka da da kuma mutum da to ya aka yi aka gano aljanu ne suke hana ta ce aure wani mai rukuya ne ya faɗi haka ko yaya aka yi aka gano abin da ya sa ta kan samun mijin da zai aure ta aljanu ne ba zai bayani ba to irin wannan yan uwa karka dauko wa kanka abin da babu shi ka makala zuciyarka da wannan abin kuma ya zo ya faru yadda kake da abin nan idan ka kaddara kanka cewa masifa kaza da ta same ka babu wata shaida babu wata alama sai ka ce aljanu ne sai ka ce wane ne ya zama sanadiyar abin da ya same ka ba ne ba ne Allah ya jarabe ta wannan so abin nan wannan so abin nan a ci gaba da gaya wa Allah yanzu gashi Allah ya kaddara kina cikin azumi lokacin da Allah yake karban addu'a ki yawaita wa annabi salati ki yawaita istighfari ki yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah ki gaya wa Allah kukanki ki fashe wa Allah da kuka ba zan manta ba wata shekara mun je makka wata baiwar Allah muna zuwa muna musu azi sai ta wata same ni ta ce malam ina da wata damuwa wadda ta dame ni ta ce ita an same ta ba ta hanyar aure ba ta gaya min waye babanta ba zan ambata sunanta ba amma wani mashahurin mutum ne a nan kano shi ne ya haɗu da karuwarsa aka haife ta ta ce malam saboda wannan dalilin duk wanda ya zo neman aure na sai a gaya masa "Ni ban da uba sai ya gudu wannan ya ya gudu wannan ya zo ya gudu ta ce malam saboda illar da na gani zina ta jawo min ta ce an yi zina an same ta ga irin bala'in da ta shiga saboda wannan dalilin ta ce malam na yi wa Allah alƙawarin haƙun koma ga Allah ko zan rasa miji ba zan yi zina ba ko so ɗaya amma malam ina son ya aure amma duk wanda ya zo da ya yi magana da ni sai a ji a zuga shi da ya yi magana da ni sai a ji a zuga shi sai na ce to ke yanzu kina nan garin ga ki ga wannan ɗakin mai wannan ɗakin kika zo kina gaya min koje-kojen ki shi za ki je ki fashewa da kuka ki je ki yi ɗawafi ki yi ɗawafi ki gaya masa damuwa ki ki fashe masa da kuka ki ce yaya miki wallahi malam baiwar Allah nan mun dawo daga Makka ba abu wata biyu ba sai ga sun zo gidana tare da mijinta yanzu a lokacin da ta zo gidana yanzu ya kai 'yan shekaru yanzu suna da 'ya'ya ina jin ko uku ko hudu Allah ya ba su suna nan a zaune kuma ya san ba ta da uba din amma da ta gaya wa Allah sai ya ba ta miji ke ma ki gaya wa Allah ki tashi tsakar dare lokacin da Allah yake cewa ina mai neman biyan bukata an biya masa ina mai tambaya an bashi ki ce gani ki tashi gaya wa Allah ki wa annabi salati da yawa ki istighfari da yawa ki la hawla wala quwwata illa billahi al-azim to da yawa gobe ki jibi ki kullun ki bukata kenan zaki Allah zai baki mamaki amma kake baka da zuciya ki wai aljanu ne waye tsoron su wallahi alam Assalamu alaikum warahmatullahi malam wannan yana cewa shin da gaskiya ne idan mutum bai san sunnoni da sahabban sallah ba wai sallah ne sallah da ba za a gaba ba ba wanda ya faɗi wannan Abinda da ake so ne kana yin sallah wata rana za ka mance baka yi wani abin ba to wannan abin idan ya zama na rukuni ne kai kuma ka rukuni ba to sallar gaba ɗaya ta ɓaci shi rukuni ko da ka je rukuni na gaba dole sai ka dawo ka yi wannan rukunin da ka tsallake sai ka dawo ka yi saboda ka nan amma idan ya zama na ka iya abin amma baka san sunansa ba to wannan da dama dama amma dai kai kokari kai kokarin sani sanin nan fa ba wani abu ne da ba zai yiwu ba inda ba zai yiwu ba da waɗansu ba su koya ba kai ma za ka iya koya karkare na kanka Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuma Allah ta'ala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh